الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بينك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته mun fara karatu cikin suratu يوسف mun karanta aya biyu za mu tashi aya ta uku in kala أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص ما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي

wa in kunta min qablihi la duk da ka kasance kafin sauka alqur'ani kana daga cikin waɗanda suka zama ba kararru ba wannan ina daga cikin ladabin fasara hausa idan abin ya shafi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma da mutum in ka tashi za ka yi bayanin cewar an ce da shi inda hula la ne tsafi nina za ka ce yana cikin zakalanni amma Allah za ka ce da shi zakalanni abinda ake nufi da al-ghafla a nan abinda ake nufi da abinda Abin da ake nufi da algafla a ƙarshen wannan ayar shine abinda ya kamata a ce ka sani ko ka gano shi sai wanzu baka gano ba ana fassara shi da rafkana ko ana fassara shi da gafala amma saboda girmama annabi sallallahu alaihi wasallam in za ka fassara da hausa saboda hausa tana daga cikin yarurruka wanda Allah ya ba su yalwa ta kalmomi wanda duk kalmar da aka samu a larabci za ka iya samun kalmomin da za ka yi amfani da su ko da ba su zamanto daidai wa daida ba amma za su ba da ma'anar da ake so to anan Allah maɗauki sarki yana nuna mana kissar annabi Yusuf da hikimomin da suke ciki da irin darussan da suke ciki kafin ka alƙur'ani ba a sani ba sai da alƙur'ani ya sauka sannan ya bayani in ba kuma ta jiya na ce muku faɗin Allah ta'ala na kusa alaika a sanar asasi mafi kyau ko mafi ban mamaki malamai suna da magana har guda uku ko fahimta har guda uku da me ake nufi da mafi kyau ko mafi ban mamaki ko mafi ban kayi abu na farko kisar annabi yusuf wacce alkur'ani ya zo da ita tana kunshe da hikimomi tana kunshe da abubuwa na ban mamaki tana kunshe da tausayi tana kunshe da ilmummuka da darussa sannan kuma lokacin da aka ɗauka daga sanda aka haifi annabi yusuf zuwa sanda in uwansa suka tafi da shi kiwo zuwa lokacin da suka jefa shi a rijiya har zuwa lokacin da aka tsince shi har ya zama abin da ya zama kamar yadda na faɗa ya ɗau tsawon lokaci shi sa aka kira wuta da a sanar qasas abu na biyu a cikin suratu yusuf an yi maganar annabawa domin akwai maganar annabi yaƙub a ciki da wasunsa sannan akwai maganar mala'iku sannan akwai maganar mutanen kirki ma da aka kawo a ciki sannan an yi maganar sauran mutane gama gari sannan magana ma akan aljanu ta shigo a ciki dabbobi tsuntsaye mulki masu mulki masana da kuma waɗanda suke kishiyoyinsu sannan ta yi magana a kan mata da kaidin mata ta yi magana a kan mata da rauni na mata ta yi magana a kan alaƙar namiji da mace da kowa irin raunin da yake da shi dangane da uwansa sannan ta yi magana a kan tauhidi ta yi magana a kan fiƙihun rayuwa da fiƙihun addini ta yi magana a kan tarihi sai maganar fassarar mafarki da kuma yadda ake zama da mutane to waɗannan suna daga cikin abin da ya sa aka kira wata da ahsanal ƙasashe. sannan abu na uku wanda malamai suka faɗa an kira wata da ahsanal ƙasashe. saboda tarihin al'ummomi a dunkule ya zo a cikinta sannan irin yadda annabawa suka samu kansu tare da su da mutanen da aka tura su cikinsa wannan sura ta yi ishara zuwa gare su sannan kuma ta yi magana a kan al'amarin bayi tun daga wannan duniyar har zuwa sanda za a tashi alkiyama sannan ta yi amfani da lafazi da usulubi wanda yake shi ne mafi kyau shi sa aka kirawo shi da ahsanal qasasi to amma qasas ɗin da ake nufi ba ana nufin iyaka abin da ya zo a cikin surat yusuf ba ga baki ɗayansa duk labarin da ya bayar ya zama ahsanal qasas shi ne mafi kyan labari wanda ake bayarwa to daga nan aya ta uku ko ce aya ta hudu labarin annabi yusuf zai fara shi ne iz qala yusuf li abi ambata musu zamani ko lokacin da annabi yusuf ya gaya wa mahaifinsa shine annabi yaqub yace inni ra'aytu ahada ashara Na ga taurari guda goma sha ɗaya والشمس والقمر qamara na ga rana na ga wata a cikin mafarki ra'aituhum li sajidina na gansu suna masu yi min to daga nan kisar annabi yusuf ta fara alaihi salam kuma ta fara ne da mafarkin da igani annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana bayani ga da mafarki ya ce abin da ya rage na annabta bayan ficewar annabi sallallahu alaihi wasallam shine ar-ru'ya salihah shine wani mafarki mai kyau wanda mutum zai gani in ka gan shi mafi yawanci in ka ga abin kirki a mafarki yakan zama da to wannan ayar da ta yi magana akan mafarkin annabi yusuf kusan ita ce ayar da ta fara shimfiɗa ka'idoji na harkar mafarki abinda ake cewa da shi ar-ru'ya wanda annabi yusuf ya yi magana a kansa a cikin wannan sura ne abin da mutum zai kwanta bacci ya gani a cikin mafarkinsa shi da ake cewa da shi a arru'ya sannan wani lokacin akan ce da shi hulmu shi ma ji yana ɗaukan ma'anar mafarki kuma ka ga abu a mafarki ya tabbata ko ka gaya wani ya maka bayaninsa wani tsohon abu ne littattafan farko sun zo da waɗannan bayanan irin su a taura ta kawo mafarkin annabi Ibrahim alaihi salam ya yi ce ya yi mafarki Allah ya ba shi ‘ya'ya masu yawa sannan Allah ya ba shi ƙasan noma mai faɗin gaske wannan mafarki nasa sai zama to gaskiya ya tabbata domin annabi Ibrahim yana daga cikin annabawan da Allah ya ba su zurriya masu yawa ba ana nufin yawan zurriyar ba a'a zuriya wanda Allah ya sanya musu albarka annabtar da take cikin zuriyar annabi Ibrahim manzansu da ke cikin zuriyar annabi Ibrahim yana da yawa sannan Allah ya ba shi ƙasa ta noma da kiwo domin lokacin da suke zaune da ɗan ƴar uwarsa Lut yawan dabbobinsu ya sa suka raba gari shi ya ce ni in zauna a nan kai kuma ka ja dabbobin ka ku nisa domin sun yawa ba za mu iya haɗuwa guri guda ba wannan suna cewa yana daga cikin cikin rayuwa in kuna tare da wani kuna tarayya a harkar kasuwanci ko ta mu'amala in dukiyar ku ta yawa saboda gudun mutuwa saboda gudun tashin tashin tashina ya kamata ku raba wannan ya ja nasa wannan ya ja nasa in kuma irin tsari ne na zamani da ake yin kamfani to ko da ba a raba ba kowa ya san abin da yake da shi ni jari na kaza ne kai jarin ka kaza ne zai iya yiwuwa ɗaya ya riga ɗaya mutuwa don an ka zo sai a dubar dukiya an ka wane ne mai tarin dukiya wane ne ko mai karancin dukiya wannan sun ce yana da cikin abin da aka gano a cikin abin da annabi ibrahim ya gaya wa dan ƴan uwarsa shine annabi lut alaihi salam sun ce wannan lokacin tun kafin ma a bashi annabta da shi annabi lut sannan abdul muttalib wanda yake shine kaka na annabi sallallahu alaihi wa sallam ko kuma ce sai eh, kakan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine ya haifi mahaifinsa shi ma yayi mafarki a cikin mafarkinsa an masa umarni da idan isakari haka rijiyar zamzam kuma ya amfani da wannan mafarkin nasa ya zo ya haka rijiyar zamzam din aka samu abin da aka samu a cikin rijiyar labin labin na da aka yi sannan kuma aka samu ruwan da ita ya bewa mutanen maka kewa sannan kuma ya zama to sanadiyar baka ta zama alkariya wannan ruwan zamzam din da aka same shi wanda har yanzu shi ruwa muna amfana da shi kaga mafarki ne sannan Afika yar Abdul ita ma ta yi wani farki ta ce ta ga wani mutum ya taho a kan raƙumi ya zo wani guri da ake da shi al'abba a maka ya tsaya ya yi kururuwa ya yi kururuwa ya yi wa mutane shi da ya mutu ya kuwa yana cewa da su mutanen maka waɗanda suka ci amana ku fito amma inda za ku tafi nan hallaka ku tafi wannan mafarkin na da bayan ta yi ba a ɗau lokaci ba lokacin ita ba ta jira ba ba a ɗau lokaci ba aka yi yakin badar da aka yi yakin badar manyan manyan gumaguman kafirci suka hallaka yakin badar aka ce wanda ita ce fasarar mafarkinta sannan wasu daga cikin malamai sun yi kokari su kawo ka'idar da ya kamata a tafi da ita akan mafarki irin su akwai malami da ake cewa da shi a sahar wardi yana da littafi da ake cewa da shi hayakin nuna a cikin wannan littafin ya kawo ka'idodin mafarki kamar yadda ibn sina yana da littafi da ake cewa da shi al-isharat wanda shi ma ya kawo ka'idoji na mafarki har sai suka kasa mafarki zuwa akwai mafarki na gaskiya wannan da kuma ita tabbata wanda duk wanda yake irin wannan mafarkin na kirki kuma ya tabbata to alama ce ta Allah ya girmama shi sannan akwai na biyu wanda shi ne ka ga wani abu a kawo maka kamar hotonsa na abin da zai faru a cikin mafarki sai kuma da zai wannan hoton da aka nuna maka a cikin mafarki sai gan shi a zahiri Ba mutum ya mafarki wala ya zo gurinsa sun zauna sun yi hira ko sun yi abu kaza yana farka daga mafarkin zuwa lokaci sai gawa da yanzu sai kuma su zauna su yi hira su yi abin da ya gani a cikin mafarki sannan akwai eh, kamar mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ijirarsa, Allah ya nuna masa inda zai je a cikin mafarki sannan kuma daga baya aka ba shi umarni aka ce sahabbansa da shi su tafi guri kaza wani lokacin kuma mafarkin ya zama kamar rambi ne wanda za a nuna maka wasu abubuwa ne wanda ba su ne abin da zai faru ba me yiwa abin da aka nuna maka sai kuma wani abin ya faru amma yana da alaƙa da abin da ka gani kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani a cikin mafarki an kawo masa madara a cikin wani koko ya sha madara, ya ƙoshi sannan ya mika wa na Umar ragowa wannan an fassara shi da cewa na Umar yana daga cikin waɗanda za su zama halifofi bayan manzan Allah wato wannan wanda ya sha'i shi ne khilafa alamin hajin nubuwa wata na Umar ya gada daga annabi bayan na Abubakar rabiyallahu ta'ala an sannan akwai wani mafarkin da aka samu an yi wanda ya zama hakika amma kuma abin da aka gani a mafarkin an fassara shi da wata annoba mafarki aka yi an gama ce bakakirin ta buɗe kanta gashin kan ya mimmiki ta fito daga madina ta tafi unguwar da ake cewa da ita jihufa a yanzu sai zama to annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara ta da cewa za a yi wata annoba ne ta kuma masassara ko ce mashashara da muke faɗa wacce za ta yi yawa to an fassara da wannan da dai sauran abubuwan da malamai suke ta faɗa game da mafarkin eh, wannan abin da ya zo a cikin wannan sura da mafarkin annabi yusuf alaihi salam za mu ga ayat ta nuna mana annabi yusuf abin da ya fara gani ya ga taurari guda goma sha ɗaya to sun taurari guda goma sha ɗaya nan da ya gani me ake nufi da su sannan ya ga rana ya ga wata ce ranar ce wata ko me ake nufi da ita annabi yaqub da yake annabi ne daga cikin annabawan Allah ya san fassarar mafarki annabi yusuf ɗayan biyu ne kamar yadda masana tafsiri suka kawo ko dai lokacin da annabi yusuf ya yi wannan mafarkin ya gaya wa mahaifinsa ya faɗa ne a gaban ‘yan uwansa ko kuma ya keɓance babansa ne ya gaya masa waɗanda suka ce ya faɗa a gaban ‘yan uwa an ce annabi yaqub yana jin wannan bayani na yusuf sai kwabe shi yace me yasa kuke irin wannan gane ganen kuma ku zo ku fada ya shiru da bakin wannan ba abin da za a faɗa bane an ce ya haka ne domin ya kawar da hankalin ƴan uwan annabi yusuf daga kansa saboda mutane ne wanda tun da ƴaƴan annabawa ne to zai yi wahala a ce Abin da hausa suke faɗa bari ya ce gudu ɗayan da jirar ce zai yi wahala annabi ya haifi ɗa ko bai zama annabi ba to albarka annabta za ka shafe shi zai zama to ina da fahimta ina gane abubuwa to wannan shi ya sa aka ce baban annabi Yusuf ya kwabe shi a wanda a wannan fahimtar su wasu daga cikin malamai wasu sun ce a'a a kebe ya gaya masa abin da sa ya taɓe shi in a wancan ma'anan ne saboda gudun kada haskada ta yan ubanci ta motsa shi annabi yusuf da shi da bunyamin babu su ɗaya su kuma ragowar waɗancan su ma uwansu ko dai kowa da tasa ko kuma da baki ɗinsu sun fito daga wajen wata ne kuma za mu iya cewa a nan ƙur'ani ya faɗi annabi yaƙub Idan yana da 'ya'ya kusan guda goma sha uku kenan in ka cire yusuf in ka cire bunyamin yana da wasu 'ya'yan na wata mata to amma kamar yadda malamai masana zamantakewa suke faɗa sun ce akan sami irin wannan rashin jituwar tsakanin 'yan uba wani lokacin kuma akan sami rashin jituwa tsakanin uwa da uba kuma shaidan yana da irin tasirin da yake yi akan 'yan uwa shi ta ko da yaushe musulunci ya koyar da mu in kana da wani abu da kake tsammani ko kake tunani ko kake zargi game da ɗan uwanka ka gaya masa saboda a warware domin ka zauna da shi a cikin zuciyarka wannan za ka fara da ka haɗe masa kafa lokaci zuwa lokaci ko musulunci ya koyar da mu in kana da 'ya'ya kaka nuna bambanci tsakanin wane da wane nuna wa wani ɗa so fiye da wani yana sa ragowar 'yan uwansa su kuma su tsare shi ba an ce annabi Yakub alaihi salam yana da isma Allah ya kare shi daga dukkanin wannan abin da ake kiransa da hazzun nafs A cikin wannan kuskuren da wani zai iya fada cikin sa shi Allah ya tsare shi ba zai fada cikin wannan kuskure din ba ya dai san cewa ɗabi'ar ɗan adam ne hassana ta kan kama shi saboda za su iya gano abin da ake nufi da wannan mafarkin ko ga da Yusuf ya ce ya ga tauraro guda sha ɗaya ya ga na ya ga wata sannan kuma su ne masa sujjada a ina ya gani a mafarki me yasa aka ce a mafarki saboda a haƙiƙa rana da wata ba sa yi wa wani sujjada ba taɓa gani ba to tun da ba taɓa gani ba to ba zai iya yiwuwa a ce wannan sujjadar an yi ta ne a fili ba sai dai a ce an ganta a mafarki sannan kuma su ma mutane in suna kan fitara babu yadda za a yi yi wa wani Allah sujjada amma tun da an samu kaucewa daga kan fitira zai iya wa wani ya yi wa wani Allah sujada wannan kuma zamiya ce kuma kuskure ne ba daidai ba ne to amma dai annabi Yusuf ya ga an masa wannan a cikin mafarki to idan da a wahayi ne a ba da umarni a ce wane da wane ku yi wane sujada to za a yi la'akari da wanda ya wahayin ne shine Allah ko kuma ka ce umarni kamar annabi Adam da Allah ya ce mala'iku su masa sujjada wa izu qulna lil mala'ikati isjudu li adama a fasajadu aka ce mala'iku ga baki ɗansu su yi wa annabi adam sujjada kaga sun masa sujada, umarni ne na Allah wannan sujjadar da suka yi wanda ake wa sujjada ne ita ku yi wani sujjada don kuka yi sujjadar ba shi kuka wa sujjada ba wanan, wanda ake wa sujjadar wanda ya ce a yi wani za shi ake wa sujjada to anan sai wasu suke cewa ah, sujjadar da ake nufi kamar rusunawa ce an fassara as-sujud da al'inhina inhina shine ka rage tsaho ko kuma ka sunkuyi da kanka shi ake nufi amma shi ma baka da nassi wanda zai ke cewa hakan ake nufi shi dai ƙur'ani ya nuna cewar sun ga ya ga rana ya ga wata ya ga taurari guda sha ɗaya su ne masa sujjada kuma tun da abokan ne ma ba matsala ba ce to sai aka zo ake magana a kan wane ne ranar wane ne wata sannan su wane ne taurarin an fassara rana da mahaifiya an fassara wata da mahaifi me yasa ba mu ce wata shi ne mahaifiya rana ita ce mahaifi ba tunda rana ta fi zafi kuma ta fi girma aka ce saboda usulubin yadda izo ita shams ana ba ta suna na mace ne shi kuma kaukab ana ba shi suna na namiji ne sau da aka sai aka ce to abinda ake nufi da wata kai abinda ake nufi da wata shi ne mahaifi abinda ake nufi da rana mahaifiya to su kuma taurari guda goma sha ɗaya fa aka ce ana nufin ɗan uwan annabi yusuf su guda goma sha ɗaya to ‘yan uwa su goma sha ɗaya sun yi wa ɗan ƙaramin ɗan uwansu wanda dama suna jin haushinsa sujjada me yake nuna ina nufin sun girmama shi ina nufin suna yana da fifiko a kansu yana nufin wani abu zai faru gare shi kaga wannan sannan kuma ya gani a mafarki da babarsa da babansa sun masa sujjada shi ma wannan yana nufin wata ɗaukaka shine yace da su a ƙarshen sura azaka ta'wilu ya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan abinda na gani a farko tuntuntuni to yau gashi yan uwana su goma sha ɗaya za su sun gaishe ni ga baba ga baba su sun gaishe ni saboda ai a tsarin mai mulki in aka je fada da kasa ko wani matsayinka ko mai ka in dai kai kanka fadarsa sai ka girmama shi mafi karancin abin da za ka yi masa a yankin mu ne yi masa Allah ya mai ko kana da kasai ko bayan da za ka shiga fada kawai ke shiru kai haka mu yan ba ruwan mu dole sai ka nuna wata alama wacce take nuna ka girmama mai fada shi kuma girmama wanda yake a fada ba laifi ba ne. mutunta wanda yake da wani matsayi wanda Allah ya bashi ba laifi ba bane abinda aka hana kakka saba wa Allah domin ka girmama wani Allah amma girmama duk wanda Allah ya girmama wannan addini ne shi sa aka koyar da karami ya girmama babba babba ya tausaya wa karami in aka yaka sai a zauna lafiya in ina jin ni karami ne kana take ni to zan yi gaba da kai in ina ganin ni babba ne kana wulakanta ni ba zan taimake ka ba yanzu kana tare da mai gidanka a kanti sai zaman kullum in ya to yana zuwa kai ka buɗe kantin kuma ka kasa kaya amma da ka gani sai ka ɗauki kanka ka zuba zai yaye ka ba in kuma zai yaye ka ma ya kice ka zai yi ya tashi ba zai mata abin da ake wa sauran yara ba wannan za a yaye su kun san akwai wanda ake yaye shi amma ya kice shi aka daman an gaji da shi ne sai a bashi abin da ba zai taka kara ba zai karya ba zuwa ɗan wani lokaci sai da ya galabaita amma ana son a yayi ka da gaske sai baka shaƙi shaƙen da za a yi masa sannan kuma za a bar wani fayil a buɗe zai dinga dubowa wasu kaya in kuma sai a ce wani zo ba kaya ka zama ɗaukar suka je ka siyar ka zama ka kawo ko ba a siyarwa da kowa kamar yadda aka siyar maka ba wannan an yaye ka ke amma wanda in an yaye shi ko zuwa in iya gaisuwa ba za ka ga kai a kalle shi ba saboda da ban san an gaji da shi wannan shine tsari kuma haka rayuwa wannan shine fikihun rayuwa duk wanda kake tare da shi yana gaba da kai ka girmama shi in ka girmama shi sai ka samu tausayinsa sannan shi kuma na kasa in ba ka tausaya masa ba ba za ka samu da yayi saye da kake so ba to shine sai ai ta samun matsala so da ka ƴan uwan annabi Yusuf su ake nufi da taurari guda goma sha ɗaya shi sa malamai sai suka jimla sai magana suka ce abin da ake nufi annabi Yusuf duk da irin kiyayyar da ake nuna masa da irin hasarar da ake nuna masa Allah zai daga daraja kuma tsagawa iri biyu ɗagawa ta duniya da ɗagawa ta lahira ɗagawar duniya shi ne gashi ya zama ministan kuɗi Ɗagawan lahira gashi Allah ya ba shi annabta kuma an haɗa masa guda biyu ke an ba shi duniya an ba shi lahira sau da haka in kana da ɗan uwa ko kana da ɗa wanda ya zama minista to ai zai yi wahala a ce ba za ka amfana da wannan kujerar ba sannan in kana da ɗa annabi ko kana da ɗan uwa annabi ba ta yadda za a ce ba za ka amfana da wannan kujerar annabta ta ba domin zai kira maka zai maka wa'azi kamar yadda yake sauran sauran mutane wa'azi kuma wannan shine abin da ya faru annabi yusuf alaihi salam duk da wahalar da isha Allah ɗaukin sarki ya girmama shi ya ba shi annabta sannan kuma ya ba shi mulki sai baban annabi yusuf lokacin da ya gaya masa cewar ga abin da ya gani sai ce ya bunayya abin da ake nufi da ya bunayya shine kamar ka ce kai ɗan ƙaramin ɗan nan nawa da nake jin tausayi tasiri ne in ka ce ibnu ɗaya ɗafe in ka ce bunayyu ya zama ɗan ƙaramin ɗa kamar abu ne guda ka shi biyu to kakan ce da ɗanka bunayya saboda tausayi saboda haba-haba da jawo shi kusa sai ce la ta iya ta ala ikwati. kada ka labarta wa ‘yan uwanka abin da ka gani a cikin mafarki faya ki dulaka haidan, sai su maka kaidi kaidi abin da ake nufi da sai ki dulanka kai dan akwai lam da aka samu a cikin wannan eh, kalmomin da suka zo a ƙarshen wannan a cikin wannan ayar laka ita wannan lam din wasu malaman sukan fassara har da ita wasu kuma sukan ce a'a ba a fassarawa da ita in ka ce kaya ki laka in ka ce lam din za a cire ta da za a fassara da ita ba to ayar tana nufin la ya ka ala ikhwatika fayakiduka kar ka gaya wa ‘yan uwanka abin da ka gani a mafarki sai su yi maka kaidi. In kuma ka ce sai ya dulaka to kamar ka ce nasahatuka wa nasahatu laka. Nai maka nasiha, ne maka nasiha a gare ka. Sai su yi maka kaidi, su yi kaidi a gare ka. Wannan an ce ba shi kirari ba kun san a larabci in ka faɗi kalma ka ƙara bayani da irinta ka faɗa ka ƙara bayani da irinta sai a ce ka zama gwagware so ake in za ka faɗi kalma guda uku kuma kana son ta ba da ma'ana guda ɗaya to ka kawo kalmomi guda uku mabambanta amma suna nufin abu ɗaya shi ke sai a ce ka yi fasaha A ka kawo kalma guda ɗaya da ka nada ka ka nada ka ka alamar ya gwaranci shi ko Ali ba gwaranci a cikin shi sa ka ce sai kidu laka kai da sai kidu laka kai da kai wato sai ce maka kaidi na farko ya sha bamban da na biyu na farko ya fi na biyu girma ko kuma na biyu kaidi ne matsakaici na ƙarshe zama babban kaidi a duk dai abin da ake nuna mana za su yi maka kaidin da wata ila ba za ka iya fita ba shi ne abin da mahaifinsa ya gaya masa inna shaifana lil insani aduwwun mubin hakika shi shaitan game da ɗan adam abokin gaba ne mai kuma mabayyaniyar gaba wannan abin da ake so a nuna mana ‘yan uwan annabi Yusuf alaihi salam in suka ji wannan abin da Allah ya nuna annabi Yusuf a mafarki na ɗaukakar da zai samu da irin ci gaban da zai samu a cikin rayuwa za su fara yin kulle-kulle yadda za su ga bayansa kuma wannan ayar malamai sun kafa dalili da ita akan cewar hujja ce kuma dalili ce akan idan Allah ya maka ni'ima ka koyi ta kuma wannan ba zai ci karo da faɗin Allah kun sarki wa amma bi ni'imati rabbika fa haddis ba kuma sannan akwai asar ɗin da duk da yana da rauni amma malamai sun ce ina da shawahi da za a iya kafa dalili da su ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman fa inna kulli dhi ni'matin mahsud ku nemi Allah ya taimake ku akan biyan bukatunku ta hanyar koyi bukatun da mutane su sani domin duk wanda Allah ya yi wata ni'ima za a yi masa hasara yanzu wani yanzu kana neman wani abu ko aiki ne kake nema in ka gaya masa a matsayin aboki kai kuma a matsayin ka wanda baka da sirri sai ka gaya masa in ya ji labarin inda za ka je ka kai cv ɗinka cv ɗinka in ya ga dama zai iya zuwa ce wa da koda ya kawo ina da matsala kaza matsala kaza ka a bashi aiki to amma in kai shiru sai da ka samu aikin ma ka je ka fara aiki sai ka ce ai na samu aiki ai na ka samu sai ka ce na nan wani guri ne wanda ɗan samu aiki saboda gudun ka ai maka hasara sai dai an ganka ba yadda za a yi da kai kuma sannan akwai wanda ba zai maka hasara ba amma in ya soke abin da baki sai abin ya lalace akwai wanda zai yi shuru da bakinsa in yi harara abin sai abin ya lalace shi ne yana da cikin illar hasara shi sa aka ce ta ta'akulul hasanat shi ne yin hasara, yana yin asarar ayyukansa da kirki korewa suke yi saboda mai hasara in ya tanka abu ya lalace in ya kalla abu ya lalace in ya taba abu ya lalace shi sa saboda kowa yana da irin nasibinsa na hasada aka ce in ka ga wata ni'ima Allah ya yi wani daga cikin bayin Allah ko ka ce ma sha Allah Allah ko ka ce Allah ko ka ce ma sha Allah irin da yadda muke faɗa mu ce tabarakallah irin wannan ne saboda kada ni'ima ta zo ta gushe dan haka wannan an ce dalili ne akan ana son Allah ya maka wata ni'ima ka koye ni'ima kaka dinga bayyana ta sai ga mutanen da kake jin ba za su iya cutar da kai ba sakamakon da su wannan ba laifi za ka iya faɗa musu shine abin da ya zo a cikin faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdihi idza an'ama alayhi Allah yana son ya ga ni'imar da iwa bawa a jikinsa Allah ya baka ni'imar sutura kwaya biyar kada kai ta yawo da guda ɗaya ya maka kwaya goma kada kai ta yawo da guda biyu yayi maka ni'ima ta abin da zaka iya gina gidan da zaka warwasa da kai da iyalinka kaka kunta shi kanka a lungu Allah ya baka damar da zaka iya cin abinci mai daɗi ka daure ka ci mai daɗi ka ciyar da yan uwanka ka ciyar da ma'aikatanka duk mai daɗi ka sa mai kyau su sa mai kyau irin yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suke wanda in suka yi dinki barorin ma sai sun musu irin wannan dinki yanzu misali a sai kai ba wani ne kullum shi ga shi fasfar kai ga ka ko akwai lokacin da kake shigo motar ka za ka ji daɗin shigowa ko kai ne kamar shi haka ya kamata ka sa shi ma ya zama to ya fito an gaishe in aka ce wancan yaron wani ne aka ga gasa ta kamala to me gidan ai sai a ce ai kan kuka gano ba ku gano gangar jikin ba aka ce wannan yaron sa ne a to shi kuma mai gidan ai sai abin da muka gani amma aka ga yaro wujiga wujiga to za a kamaci mai gidan shi ma fi shi zama wuzi gawon gida da shi sa aka ce wannan yana cikin dalilin da ya sa ake son a koyi ni'ima Tun dai ana jin tsoron za a iya yau mutum hasara ko za a iya cutar da shi sakamakon wannan ni'ima bi ka yajtabika rabbuka irin yadda Allah ya nuna maka abin da ka gani a mafarki haka na ubangijinka zai zaɓe ka abin da ake nufi da a ce bahu ko istafahu al-istiba wal istifa shine a tantance a bakance a ware a fito da wannan musamman to haka Allah madaukakin sarki zai fito da kai zai fifita ka akan ragowar ƴan uwanka wani wa'allimuka min ta'wilil ahadith sannan kuma ya sanar da kai fassara mafarki wannan wani wa'allimuka min ta'wilil ahadith an masa fassara guda biyu akwai wani wa'allimuka min ta'wilil ahadith ya sanar da kai fassara mafarki ko wani wai muka min ta'wil al-ahadith ya sanar da kai yadda zaka iya gane abin da zai je izo watan za ka zama to kana da ilimin sanin awaqibul umur in za a yi abu in aka baka labarin za a yi abin aka nemi shawarar ka in ka ce to wannan abin in kun kai aka yi shi za a samu matsala saboda kaza da kaza da kaza da kaza kan ku yi wannan